صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan foto wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa musan dokokinmu duniyarmu a yau da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da biyu da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ɗaya shafin yanar gizo mafi girma wato kifidiya da kuma yake dauke da fannoni na ilimi daban-daban masu yawa ya fara aiki wannan shafi dai an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi da yake da shi a ciki domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suke da hannu wajen buɗe wannan shafi sannan kuma suka baiwa duk wanda yake so damar shiga a cikin wannan shafi da ya shigar da abin da zai amfanar da mutane cibiyar shafin dai tana florida a ƙasar amurka kuma shafin baya ɗaukar ɓangaranci akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar amurka masu saurare kun san cewa shekaru 229 da suka gabata a ranar irin ta yau wato kuma sha ga watan janairu shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara akan sojojin iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aiki alexander zuwa kasar iran din domin ya karbo sojojin rasha waɗanda iran din ta kame a lokacin yaƙi waɗanda suke a hannunta a matsayin ribatattun yaƙi bayan da ya zo kasar iran ya nuna wa mutanen kasar girman kai da jiji da kai da kuma neman ya tozarta su wanda hakan ya fusata mutane a kasar iran matuka inda suka yi masa a ture kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1800 29 da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 185 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta samu 'yancin kai bayan rushewar tarayya amurka ta tsakiya kafin wannan lokacin da salvador ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na spain a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushe wannan tarayya salvador ta sanar da zama kasa mai cikakken 'yanci a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga cikin wani mawuyacin hali wanda hakan ya sa dalibai da dama suka fara gudanar da zanga-zanga suna nuna jinin gwamnatin shugaba hernandez martins daga nan kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka yi gudun hijira kasar salvador da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i ɗaya kuma tana fataka da ƙasashen honduras da guatemala jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa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 to sai labarin duniya da dumi su. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin Ministan harkokin wajen kasar Indiya ya iso birnin Tehran a wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu. ɗaruruwan al'ummar ƙasar ghana ne sau da zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu shugaban najeriya ya kafa kwamitin yi wa shirin ba da tallafi ga marasa galihu gyaran fuska turkiya ta kama wani ɗan wasa ɗan isra'ila da nuna goyon bayan kisan kare dangi da isra'ila ke yi a gaza Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen kasar india ya iso birnin Tehran a wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar india Sabramaniam Jaishankar ya iso babban birnin Tehran fadar mulkin kasar Iran kuma ya samu kyakkyawar tarba daga takwarsa na kasar Iran ɗin Amir Abdullahiyan kuma nan gaba kaɗan za su jawabi ga manema labarai na haɗin gwiwa tsakaninsu bayan kama tattaunawa kan mai batutuwa da suka shafi kasashen a shekara ta 2015 kasar indiya ta cimma yarjejeniya da kasar iran kan batun bunƙasa tashar chabahar da kuma shimfiɗa layin dogo da zai haɗe kasashen indiya da afghanistan haka kuma shekara ta shida a lokacin ziyarar da firaministan indiya narendra modi ya kawo kasar iran an rataba hannun kai yarjejeniyar zuba jarin kuɗi da ya kai dala miliyan ɗari biyar. don gwada da ayyukan da aka amince da su a tashar Chabahar. A bangare guda kuma ministan harkokin wajen na India ya gana da ministan samar da hanyoyi da raya karkara na kasar Iran kuma sun tattauna game da samar da hanyoyin zirga-zirga tsakanin kasashen biyu da hakan zai sauwaƙe yin tafiye-tafiye tsakanin su. Kana ya gayyaci takwaransa na Iran da ya kawo ziyara kasar ta India. Ɗaruruwan al'ummar kasar Ghana ne su gwada zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar Falastinu. rahotanni daga birnin kumasi na kasar ghana sun bayyana cewa ɗauruwan mutane ne suka bazama kan tituna domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar falasɗin da kuma yin tir da haramtacciyar kasar isra'ila game da hare-haren rashin tausayi ko ɗan adamtaka take kaiwa kan fararen hula a yankin gaza ta da yin kira a gaggauta kawo ƙarshen kisan gilla da isra'ila ke yi wa fararen hula a falastinu da dama daga cikin masu zanga-zanga sun ɗauka kwalaye da kuma jajayen kyallaye da ke nuna neman kawo ƙarshen kisan gilla a gaza inda suka nuna cewa kare kai ba shine kashe yara ƙanana ba yanzu haka sama da falastinawa dubu ashirin da hudu ne suka yi shahada wani adi mai yawa kuma ya jikkata a nasa bangaren shugaban kungiyar socialist na kasar ghana ibrahim musa ya halarci wajen zanga-zangar kuma ya yi kira ga al'ummar duniya da su kawai cewa duk wani abu da aka kera na isra'ila shi ma jakadan falastinu a kasar ghana abdul fatah ahmad ya faɗi cewa sun fito wannan zanga-zangar ne don wayar da kan mutane game da irin zaluncin da ake yi wa al'ummar falastinu kai har ma da mamaye yankin da haramtacciyar kasar isra'ila ta daɗe tana yi a tsawon tarihi shugaban najeriya ya kafa kwamitin yi wa shirin ba da tallafi ga marasa galihu gyaran fuska rahotanni sun nuna cewa bola ahmad tinubu shugaban najeriya ya san da kafa kwamitin ministoci shida har da ministan ya labarai wanda zai yi shirin inganta rayuwar marasa galihu garan bawul wannan matakin yana zuwa ne bayan dakatar da shirin da shugaban kasar ya yi a 'yan kwanaki bayan dakatar da ministan harkokin agaji da jin kai beta edu da kuma jagorar raba tallafin ga marasa galihu halima shehu an zargi edo da karkatar da naira miliyan 585.2 cikin asusun bankin wata ma'aikaciyar gwamnati a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban kasa a juri ingalale ya fitar ya ce kwamitin da tunubi ya kafa akwai ministoci shida da kashin ministan kudade da kuma ministan kula da kudade na tattalin arziki wato mr wale edun To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Turkiya ta kama wani ɗan wasa ɗan Isra'ila don nuna goyon bayan kisan kare dangi da Isra'ilan ke yi a Gaza. Majiyar labaran ƙasar Turkiya ta bayyana cewa wani ɗan wasan ƙwallon ƙafa mai suna Sargif Sagiv Jahzakel ɗan shekaru 28 da haihuwa ya shiga hannun jami'an tsaro bayan da ya nuna wani rubutu da ke nuna goyon bayan ci gaba da kisan kare dangi da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi wa falastinawa a gaza kuma tuni kulob din da yake buga ma wasa antaliaspor ya sanar da korarsa baki ɗaya daga kulob din. wannan lamarin ya faru ne bayan da ya ci kwallo guda ɗaya inda ya ɗaga wani bandeji da ya nade hannunsa da shi wanda a ciki aka rubuta wasu kalamai na nuna kwanaki ɗari da kuma bakwai ga watan oktoba wanda wannan wani saƙo ne da ke nuna goyon bayan kisan kare dangi kan mata da yara ƙanana da isra'ila ke yi a gaza yanzu dai ana sa ran za a gurfana da ɗan wasan a gaban kotu domin hukunta shi kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kuma an ɗauki wannan matakin da ya ɗauka a matsayin tsokana da kuma tunzura al'ummar turkiya ganin yadda jama'ar kasar suke nuna adawa da matakin da sojin isra'ila ke ɗauka kan fararen hula a gaza da kuma nuna goyon bayan ɗari ga al'ummar falastinu sarkin kasar qatar ya bayyana cewa kurar falastina da gaza jallayi ne mai wuyar ƙetarawa rotanni sun bayyana cewa sarkin qatar sheikh tamim bin hamd alfani ya bayyana cewa lamarin falastina abu ne da ya ginu a kan ka'idoji da kuma girmamawa don haka ba za a taɓa amincewa duk wani shirin korar falasɗinawa daga yankin gaza ba yin hakan yin hakan kuma zai zama jallayi ne gare ta dakarun gwamnati falasɗinu sun kai harin bazata da aka kira da ambaliyar aksa a matsayin mai da martani kan ci gaba da harar da isra'ila ke kai musu sai dai a ranar 7 ga watan oktoba sojin isra'ila sun kaddamar da harare kan mai uwa da wabi a gaza sai dai bayan kwashe kwanaki 24 an samu tsagaita wuta na wucin gadi don musayar fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas a ranar 1 ga watan disamba ne isra'ilan ta ci gaba da kai hare-harenta a kai tsaye bayan karewar rijijin ne tsagaita wuta da aka rattaba hannu a kai don mai da martani kan harin bata da aka kai mata din sai dai bayan kwashe kwanaki 100 tana da gudan wuta amma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga afirka a yau afirka a yau jama'a masu rare salamu alaikum da fatan kuna lafiya da da uwa da abokan arziki har illa yau barka mu saka da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka kware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na tsohon gwamnan babban bankin najeriya wato cbn godwin emifele wanda shugaban ƙasar najeriya mai ci tunumbo ya kafa wa kwamiti don a binciko wayannan da ya toya a shekaru taran da ya yi yana tafi da shugabancin bankin shi kuwa tsohon gonan bankin da yake ya fara jin daɗin damban har ya fara kai kafa inda yake cewa zarge-zargen satan dukiyar ƙasa da ake yi masa labarin ƙanzan kurigi ne a wani rahoto da jim obaze mai bincike na musamman ya fitar a 'yan kwanakin nan tsohon gwamnan wasu kalamai da ya yi a cikin wannan martani da ya yi game da ɗiban kuɗin da ya damƙa ya kai su ƙetare a cikin 'yan makonnin nan da mai binciken na musamman ya bankalo cewa tsohon gwamnan bankin ya jibke kimanin fan miliyan 543 kusan ba tare da izinin kowa ba a bankunan birtaniya kawai wani bangare na rahoton jim obaze da aka samu daga bakin 'yan jaridu tsohon babban gwamnan bankin godwin emifele ya jibi wasu kudaden najeriya ba tare da izini ba a asusun ajiya guda 593 a bankunan kasashen amerika da china da birtaniya lokacin da yake kan mulki duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar jim obaje babban shugaban mai bincike kan tsohon gwamna ya riga ya miƙa rahotonsa ga wanda ya sa shi aikin don haka ba za mu yi wa shugaban ƙasar riga malam masallaci ba ko da kuwa mune ne limaman a yayin da muke jiran shugaban ƙasa ya taka rawarsa ta manta sabo mu kuma za mu binciko ne ire-iren ƙarfin da ikon da tsohon gonan bankin yake da shi wajen aiwatar da ayyukan da ya yi na gyaran gangar auzunawa nan take muka miƙa kokon barinmu ga barista jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar ahmadu bello da ke congo a zaria birnin ilimin nigeria don ya agaza mana da irin ikon da mifila yake da shi bisa tsarin mulkin nigeria. a matsayinsa na gwamna don kar mu wuce makaɗi da rawa inda muka soma da tambayar to barista da yake za mu tambayoyi ne game da bankin tarayya har ma da gwamnansa bari mu fara da sanin muhimmancin wannan bankin wance kowace ƙasa take da shi banki da ake kiransa babban bankin ƙasa musamman wato da turanci ana ce mishi central bank of nigeria ingila ana ce mishi tunjere ba su kiran shi kaman shi shugaban bankin kasan akan kalle shi kamar ministan kasa ne wanda ake ce mishi chancellor amma a nigeria central bank governor kuma shi gwamnan central bank ba taruwa ake a yi zaɓe kamar zaɓen demokuraɗiyya a yi zaɓe na ƙasa baki ɗaya ce za a zaɓi central bank kasance cewa ita bankin ita ta yi wannan kuɗin ko da kuɗin ya cika waɗannan takardun kuɗin ta cika waɗannan barista ka kawo wani aiki da wannan banki yake yi wato babban bankin tarayya kamar na yin kuɗi to barista ko wani aiki da yake kuma bayan maganan yin kuɗi wa ƙasa ma su ba da bashi da wani ruwa da ya wuce kaso goma sha biyar na abin da mutum ya karba to wani lokaci akan ba da tsari kuma a ce akwai wasu kwamishin kwamishin da ake caza a ciki sai a ce da interest din da kwamishin da kwamishin din duka su zama waje guda misali za a ce akwai kuɗin da za a cire a ba waɗanda suka yi shiga da fice na neman wannan bashi wakilai ko kuma lauyoyin ta bankin da kanta da suka suka bincika suka sa hannu ana sa musu sannan tol over ana ce musu akwai commission turn over akan saka to duka waɗannan tsarin ƙananan haraje-haraje wadda ita gwamnatin tarayya ke badawa kuma da kanta to shi gwamnan bankin najeriya shi ne zai ɗebo su ya shigar da su ya kuma tabbatar da cewa duka bankuna sun bi wannan amma ta hannu kilansa ma'aikatan central bank za a ce ba dama banki ta ba da bashi ya wuce kaza misali sai a ce kada ku ba da bashin da ya wuce miliyan ɗari to wannan tsarin dokan daga wajensu ake fitowa duk da cewa bankin nan yawanci masu zaman kansu ne 'yan kasuwa suke haɗa kuɗi tara waje guda su bada shi a matsayin asusun gudanar da tasarrufin kuɗi wanda zai zama shine abin da ake cewa capital base wato kuɗin da aka ajiye shi a matsayin gado shimfiɗa na tafiyar da kasuwancin kuɗi kuɗin kansa shi ne abin juyawa abin tasarrufi wanda duk yake son ya amfani da wannan sashe na banki to zai zo wannan banki ya shiga ya gabatar da bukatuwarsa cewa yana so ya rika uh, hulɗa da su ta hanyar buɗe account ko savings ko current ko fixed deposit ko ma wani irin tsari daban duk waɗannan tsare-tsaren to daga central bank suke fitowa. da masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon na barisa jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar ahmadu bello da ke congo a zaria birnin ilimin najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa tsawon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai mu آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne yau dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma kasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu jiga wannan tattaunawa. من شنیدم Ni naji. Shoma می ravid. کو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرنگ اهواز مرکز چی بیا پس فردا جیبی ما می رویم مو تپی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو کنزابا زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده داچی تابستان لوک چنگ بزرگ؟ هوا اسکه بسیار دیوه گرم مزه پی راه نما مینون تور تا وگر یا ون شایقتا او گفت شیاچی. دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی ینا ایسا لابد با مکوا خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جراگیر روا بندر امام خمینی تشر جراگیر روا تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی اینا من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سن انگا ساحل گپر روا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور رانا به نظر من اگنی نه زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی اینا زتن قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی ددده سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از wani ɓangare daga آنها bude and su suka kasance To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a dakace tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin hamid da kuma abokinsa muhammad a cikin harshen farisanci از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید. بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم. زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است چون در تابستان هوا بسیار گرم است راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه می رسد. لابود از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. بله خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم خوب است بندر امام خمینی و ماهشر هم در ساحل خلیج فارس هستند فکر می کنم تو قبلا به استان خوزستان رفته ای. درست است؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم. شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند؟ بله شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده اند. To madalla da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید نجی دگه زاکو تپی لردن خوزستان بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم ای نی دا دا سعید جیبی زمو تپی اهواز زمان خوبی را انتخاب کردید زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است چون در تابستان هوا بسیار گرم است. کنزب ای لوک می میکاو لوک چین سنگی لوک چین میکاو دومین تپیه زوه لردن خوزستان دومین کوه الوک یا زبیه یعنی نده مثل راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به 50 درجه میرسد می جاگورنچن تاوگر یا ون شاکتاوا یا چی یعنی زپی اگرن اهواز با بان لردن خوزستان یکن که درجه همسن الوکچن بزاره لابود از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. تبس زکو دوبا تکون پاشا دا تشوشین جرگر روانسا بله خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم اینا متقر سن انگا تکون پاشا به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است اگنینا تکون پاشا شینه کوگین ایران مپی کیاو قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم ان اجی چیوا زموجه تشوشین جراگن روا بیو نه آبادان دا خرمشهر خوب است بندر امام خمینی و ماهشر هم در ساحل خلیج فارس هستند. دکاو تشر جراگن روان امام خمینی da مهشهر ما سنا گپن تکون پشنی فکر می کنم تو قبلا به استان خوزستان رفته ای درست است؟ این از تن کی کتپی ون لوکچی زوا ینکن لردن خوزستان هکنه؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم ای اینا متکر گپن تکون پاشا الوکشن پادور رانا شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند؟ گروروان خوزستان دددونه سوسی؟ بله، شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده اند. ای گروروان خوزستان نه تاریخی نه اکو دیوشه سن ونی بنگره نه نه ایران. da la, ta jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da shirye tafiyar da suke shi zuwa lardin Khuzistan da ke kudancin Iran da ke kan iyaka da kasar Iran ɗin da kuma kasar Iraki wadda ke da muhimman wurare na tarihi da mutane da dama kan ziyarci wannan yanki domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na dubban shekaru da ke nuna tarihin wannan ƙasa. To da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman ne Abdullah Sado ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. Yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu. mu san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan dokokinmu mun daɗe mun ɗau lokaci muna ta bayanin dokoki na ƙasa da ƙasa musamman dokoki waɗanda suka shafi yaƙi musamman kuma bayan faruwar yaƙin da yake ta gudana tsakanin hamas da isra'ila to a taƙaice bayanan da muka yi ya kamata a ce duk wanda yake sauraron wannan shiri ya san waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa ya kuma iya tantance waye yake bin su waye kuma baya bin su banda wasu dokoki wannan duk muna magana ne akan yanayi na su waɗanda suke gwabza yakin a tsakaninsu dokokin da suke ƙoƙarin sanya musu wasu abubuwa na takunkumai a kan yadda za su yakin da yadda bai kamata su yi ba da abin da ya kamata su ce ko kuma su yi da abin da bai kamata su yi ba duk waɗannan dokokin dokoki ne na ƙasa da ƙasa da suka shafi al'amuran na yaƙi kuma mun yi magana akan cewa akwai yarjejeniyoyi guda biyar ko kuma guda hudu wannan yarjejeniyoyi guda hudu nan wanda ake cewa da su geneva conventions to waɗannan wani abu ne wanda da yawa waɗannan dokoki ɗin da muke ta bayani a kansu mun yi bayani a kansu suna cikin wannan yarjejeniya kuma a wannan zamanin za ka iya cewa babu wata ƙasa ta duniya wacce ba ta rattaba hannu akan irin waɗannan dokoki ɗin ba ta wato irin dokokin sun kasance kenan dokoki ne wanda ya game gari sanannu kuma a wajen kowa domin al'amari ne da ya kamata a ce an bi waɗannan dokokin domin kare haƙoƙin mutane da kuma ainihin kasantuwar bai dace a kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba wato fararen hula kenan duk waɗannan dokoki da duk waɗannan abubuwan da ke rubuce suna nan a cikin wannan kundi wanda kuma kamar yadda muka taɓa bayani wannan ainihin waɗannan yarjejeniyoyi guda hudu suna nan an fassara su zuwa yaruka daban-daban daban to duk waɗannan bayanan mun yi su kuma mun fahimce su kuma mun san dokokin nan tabbas suna nan a rubuce to wata tambaya da na ga mafi yawan mutane suna bijiro mana da ita wai to kamar misali zan na tattaro masu yin waɗannan tambayoyin ne akan dokokin da muke ta bayani a kansu na yaƙi na ƙasa da ƙasa to tambayoyin da yake daga daban daban ne sai muka rairayo su muka fito da su suna cewa mafi girman a tambayar kenan a dunkule wai idan wannan dokokin da muka faɗa cewa na ƙasa da ƙasa ne wato ya zama ruwan dare game duniya ne sannan kuma wato kenan ita kanta isra'ila ɗin da hamas da palestino su ma suna daga cikin waɗanda suka yarda da su to me yasa da ake musu hawan kawara ake yin wani abu na rashin aiki da dokokin me yasa ba a ɗauki wasu matakai na yin wani abu da ya dace ba wanda su ma dokokin suka samar na cewa duk wanda ya karya doka kaza a yi masa kaza duk wanda ya yi karya doka kaza a yi masa kaza shin babu wannan ne a dokokin ƙasa da ƙasa ɗin musamman abin da ya shafi yaƙi ko ku akwai to idan akwai wani mataki aka ɗauka akan wanda mu muka fahimci cewa ya zama azzalimi a cikin wannan yaƙi yaya abin yake ne wannan tambayar kamar yadda na faɗa da yawa mutane suna yin ta to da mun yi shiru ba masu mu ba su amsa domin a cikin bayananmu da kuma yadda muke bayyana duk dokokin ƙasa da ƙasa ɗin na yaƙi kamar mun amsa wannan tambaya ɗin to amma tunda sun dage mutane masu sauraro ababen girmamawa a wajenmu suna so su tabbatar su kuma san hakika to za mu iya cewa na farko kamar yadda ishara ta taba gabata lallai idan mutum aka ce ga doka sai ya zama na yaƙi bin wannan dokar ko kuma ma ya dinga karya dokar yadda yake so kuma ba wai ya karya ta ne da gangan ba a'a karkace ya dauka ya karya wannan dokar ne ba tare da ya sani ba a'a da gangan yana sani ya karya wannan dokar to kuma dokoki ne na kasa da kasa to wane ne zai gurfanar da shi a gaban shari'a ko kuma wane irin mataki za a dauka kan wanda ya bin dokoki din wannan tambaya kamar yadda na faɗa tana da muhimmancin gaske to a dunkule amsar da za mu bayar dangane da irin wannan tambayoyi ita ce wato lallai akwai abin da za ka yi cewa ba dangane da duk wanda ya ƙi bin dokoki na ƙasa da ƙasa ya karya su ya yi allah da ko kuma ya kunna uwar shigo da su to akwai wasu matakai da ake ɗauka a kansa na farko dai za a yi masa abin da ake ce masa kashedi a kuma nusar da shi cewa yanzu kana karye waɗannan dokoki kuma in ba kuma ta ba tun da isra'ila ta fara karya dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi akan hamas ta yadda take kare kashe fararen hula take kare farmaki a asibitoci wurare da kuma duk mutanen da aka hana kai musu farmaki a lokacin yaƙi mutane da yawa ƙungiyoyi da yawa hatta ita kanta majalisar ɗinkin duniya babu wanda bai yi wonin ba wato jan kunne ba ga ita ƙasar isra'ila ɗin wannan abin da suke yana daga cikin matakan da ake ɗauka a yi wani abu na jan kunne abin da kuke yi kuna karya dokoki na ƙasa da ƙasa na yaƙi ku daina a kuma yi a maimaita abu na biyu da za a yi shine a bijiro in suka ci gaba kenan sai a bijiro da wannan al'amari da suke tafi da shi sai a kawo shi a farfajiyar majalisar ɗinkin duniya musamman kwamiti na tsaro sai a kawo magana a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a shigar da wannan bayanai cewa ga dalili na kiran wannan taro misali a samu wata ƙasa ko wasu ƙasashe sai su bujiro da magana su shigo su kirawo mutane mitin a tauna a ce to mun kira wannan tattaunawa ne saboda ga abin da ke faruwa tsakanin guri kaza da guri kaza ga suwa ne suna karya dokokin yaƙi din nan to an kuma ja musu kunne amma ba sun nawa? to ya kamata a ɗauki matakai na mai gaba ɗaya a kansu to matakan da za a ɗauka ɗin nan sun bambanta da juna wasu lokutan za a iya ɗaukan matakai na sanya musu takunkumi wato a hana su yin wasu abubuwa ko kuma a hana sayar musu da wasu makamai da dai sauran takunkumi dan an ci takunkumi yana daban-daban to idan wannan ba ta amfani ba akwai wasu matakan daban da ake daga wato kaci dai matakai ake ɗauka ɗaya bayan ɗaya na gaba ya fi na baya tsauri na gaba ya fi na baya tsauri domin a kai gagaci to abin ban takaici kurin da mutum zai iya tsinkayensa a nan tunda irin wannan din an yi shi a akan isra'ila din an kirawo zama din an tattauna ɗin an ɗau matakai an yi allah wadai da wannan abin da isra'ila take yi don wana daga ciki yin allah wadai ma fashi kansa yana daga ciki domin a ce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya zauna ya yi allah wadai ya yi tir da aikin da wata ƙasa ko wani guri suke aiwatarwa to wannan tir ɗin da wannan allah wadai ɗin kama ɗauka abin wasa ne saboda za a rubuta za a sa a kundin wa'annan ƙasashen za a nuna cewa wannan ƙasa ce wacce take mai bijire wa dokoki na ƙasa da ƙasa shi kansa ba ƙaramin aibu ba ne ga wannan ƙasar saboda haka wani abu kurin wanda mutane suke ta magana a kai shine wato haƙƙin ko kuma hawa kujeran naki wanda ake ce masa veto veto ɗin nan wasu suka nuna cewa tunda akwai veto to ai wannan ma hukuban da ake cewa za a yi wa duk wadda ta kasance mai karya dokokin ƙasa da ƙasa ko da ba na yaƙi ba musamman dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi to idan aka aiwatar aka zartar sai ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti na tsaro na majalisar ɗinkin duniya waɗanda su biyar ne ɗaya daga cikin biyar ɗin nan shafafu da mai sai ya hau kujerar naki shi bai yi turba bai Allah wadai ba kuma bai goyi bayan abin da aka zarta din a yi shi ba to kaga anan abun ban takeici shine aka samu raurawa da rauni na waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa saboda mai saboda su waɗannan sun mai da kansu 'yan lele shafafu da mai ƙasan amurka faransa ingila a wannan Eh, me sunan kasar nan ne birtaniya ba faransa ke son ci ba eh, Amurka, birtaniya rasha china da ainihin wannan eh, wannan wace ƙasa ce ne ta biyar ɗin waɗanda su suka haɗu suka kasance wai suna da haƙƙi na veto to kaga wannan ba ƙaramin ci baya ba ne a cikin mu'amala ta ƙasa da ƙasa mu'amala ta ƙasa da ƙasa aka ce an samu irin wannan gibi din to fi malabo da akwai ci baya saboda haka ne a kowane lokaci wannan ne in ma mutum yana so ya kawo wasu rauni da tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa suke da shi mafi girman raunin da yake tattare da shi shine wannan abu da ya shafi beto dinnan to gashi dai ina so in shiga cikin bayani amma kuma an ɗaga min hannu cewa lokaci yayi za mu tsaya anan a mu na gaba insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya sallallahu alaihi muhammad ali tahiri ga takaitattun labarin duniya. Ministan harkokin wajen kasar India ya iso birnin Tehran a wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar India Subramaniam Jaishankar ya iso babban birnin Tehran fadar mulkin kasar Iran kuma ya samu kyakkyawar tarba daga takwarsa na kasar Iran din Amir Abdullahiyan kuma nan gaba kaɗan za su yi jawabi ga manema labarai na haɗin gwiwa tsakaninsu bayan kama tattaunawa kan mai batutuwa da suka shafi ƙasashen. a shekara ta 2015 kasar indiya ta cimma yarjejeniya da kasar iran kan batun bunƙasa tashar chabahar da kuma shimfiɗa layin dogo da zai haɗe ƙasashen indiya da afghanistan haka kuma shekara ta 2016 a lokacin ziyarar da firaministan indiya narendra modi ya kawo ƙasar iran an rataba hannun kai yarjejeniyar zuba jarin kuɗi da ya kai dala miliyan 500 don da ayyukan da aka amince da su a tashar chabahar a bangare guda kuma ministan harkokin wajen na indiya ya gana da ministan samar da hanyoyi da raya karkara na kasar iran kuma sun tattauna game da samar da hanyoyin zirga-zirga tsakanin kasashen biyu da hakan zai sauwaƙe yin tafiye-tafiye tsakanin su kana ya gayyaci takwaransa na iran da ya kawo ziyara kasar ta indiya ɗaruruwan al'ummar kasar ghana ne su da zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu rahotanni daga birnin kumasi na kasar ghana sun bayyana cewa ɗauruwan mutane ne suka ba zama akan tituna domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar falasɗin da kuma yin tir da haramtacciyar ƙasar isra'ila game da hare-haren rashin tausayi ko da adamtaka take kaiwa kan fararen hula a yankin gaza ta da yin kira a gaggauta kawo ƙarshen kisan gilla da isra'ila ke yi wa fararen hula a falastinu da dama daga cikin masu zanga-zanga sun ɗauka kwalaye da kuma jajayen kyallaye da ke nuna neman kawo ƙarshen kisan gilla a gaza inda suka nuna cewa kare kai ba shine kashe yara ƙanana ba yanzu haka sama da falasɗinawa dubu ashirin da hudu ne suka yi shahada wani adi mai yawa kuma ya jikkata a nasa bangaren shugaban kungiyar socialist na kasar ghana ibrahim musa ya halarci wajen zanga-zangar kuma ya yi kira ga al'ummar duniya da su kawai cewa duk wani abu da aka kera na isra'ila shi ma jakadan falastinu a kasar ghana abdul fatah ahmad ya faɗi cewa sun fito wannan zanga-zangar ne don wayar da kan mutane game da irin zaruncin da ake yi wa al'ummar falastinu kai har ma da mamaye yankin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta daɗe tana yi a tsawon tarihi shugaban najeriya ya kafa kwamitin yi wa shirin ba da tallafi ga marasa galihu gyaran fuska rahotanni sun nuna cewa bola ahmad tinubu shugaban najeriya ya san da kafa kwamitin ministoci shida hadda ministan ya labarai wanda zai yi shirin inganta rayuwar marasa galihu garan bawul wannan matakin yana zuwa ne bayan dakatar da shirin da shugaban kasar ya yi a 'yan kwanaki bayan dakatar da ministan harkokin agaji da jin kai beta edu da kuma jagorar raba tallafin ga marasa galihu halima shehu an zargi edo da karkatar da naira miliyan 585.2 cikin asusun bankin wata ma'aikaciyar gwamnati a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban kasa a juri ngalale ya fitar ya ce kwamitin da tunubi ya kafa akwai ministoci shida ƙarƙashin ministan kuɗaɗe da kuma ministan kula da kuɗaɗe na tattalin arziki wato mr wale edun to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ƙasar turkiya ta kama wani ɗan wasa ɗan isra'ila don nuna goyon bayan kisan kare dangi da isra'ilan ke yi a gaza majiyar labaran kasar turkiya ta bayyana cewa wani dan wasan kwallon kafa mai suna sargiv sagiv jahzakel dan shekaru 28 da haihuwa ya shiga hannun jami'an tsaro bayan da ya nuna wani rubutu da ke nuna goyon bayan ci gaba da kisan kare dangi da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi wa falastinawa a gaza to da haka muka zo karshen abun da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh